واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وذريته ومن اهتدى بهديه وسلم بسنته الى يوم الدين اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تتوى أكو ودنس بانغلولي نكرة منيا إنا سوء in tunatar da mu cewa ɗa a matsayinsa na ɗa mace daga cikin baiwa da Allah ke yi wa ɗan adam kuma aya ce cikin ayoyin Allah kuma hikima ce daga cikin hikimomin Allah da ke nuna bunƙasar mulkinsa cikin hikimarsa da ganin damarsa ya kasa ma'aurata gida hudu waɗansu ubangiji ta'ala ya ba su ‘ya'ya maza zalla waɗansu kuma ya ba su mata kaɗai waɗansu ya garwaya musu maza da mata waɗansu kuma ya hana su duka gwargwadon yadda hikimarsa ta zartar lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir dan haka da a matsayinsa na baiwa ce ta ubangiji dukkan mutumin da Allah ya bashi da to ya masa baiwa ba karama ba don haka za mu ga waɗansu daga cikin annabawan Allah manzanninsa ga abin da ya ba su na annabci da manzanci amma da bai ba su ba suka rika ganin akwai wani ɓangare na tawaya tattare da su duk da annabci duk da manzanci kamar annabi zakariya alaihi salam ya rinka kiran ubangijinsa ya nace wajen addu'a iznada rabbahu nida'an khafiya qala rabbi inni wahana al'azmu minni واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا yana يا ya كشينا يا رجا يا يروني yi rauni كينا يا رجا يا كن ya kunnu da furfura tare da haka ban tsebe tsammani ba dangane da rahamarka dangane da baiwarka ko alama ba na jin ina cikin marasa arziki wajen neman baiwarka kuma ina jin tsoron bayan shuɗewa ta na da nake tare da su yanzu alama ta nuna ba za su riƙe amanar da zan ɗora a hannunsu ba ta annabci ko manzanci da haka ka arzuta ni da majibincin lamari wanda zai gaje ni ba wai ya gaji mulki ba a ya gaji ilimi da annabta da manzanci da isarwa mutane abin da nake isar musu lokacin da nake da ya shine ne wa risu min ali yaqub wa alfa rabbi radiya hankalinsa bai kwanta ba sai da Allah ya ce ya zakariya inna nubashiruka bi gulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya ya kai zakariya muna muka bushara da ɗa da za ka samu sunansa ma ya haya tun kafin a yi cikinsa an raɗa masa suna kuma ubangiji ne ya jibinci raɗa sunan da kansa inna nubashiruka bi gulani ismuhu yahya lam naj'al lahu min qabl samiya kuma shine yahya dan farko a tarihi kafin sa ba taɓa yin wani mai suna yahya ba duk da haka hankalinsa bai kwanta ba sai ne ta roƙon ubangiji Allah ya sa masa wata aya ko alama da zai gane cewa matarsa ta samu juna biyu Allah ya bashi ansa ayatu ka Allah tu kallima nasa salasa layalin sawiya ko ayatu ka Allah tu kallima nasa salasata ayyamin illa ramza واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار to a nan gurin kaga a ce ɗaba ƙaramin abu bane haka annabi ibrahim ya samu kansa a cikin irin wannan matsayi na rashin ɗaga shi ya manyanta matarsa ma tsohuwa ce bayan kasance wata tsohuwa ba karariya ce ba ta sai da allah ya wuta amma ya zo yana bukatar da yana bukatar haihuwa aka turo mala'iku suka yi masa bishara suka yi wa matarsa bishara suka sanar da ita za ta samu ɗa har ma za su samu jika a cikin rayuwarsu kafin su mutu duk wannan abin da yake nunawa muhimmancin da a cikin addinin musulunci ga annabi ibrahim annabi ne yana da matsayi na kulla shi ko matsayi na kulla ba dukkan manzanni ne suka samu ba duk cikin manzannin allah mutum biyu ne suke da shi annabi ibrahim alaihi salam da kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya wattakhadha allah ibrahim khalila allah ya rike annabi ibrahim a matsayin khalil manzo allah ko ya faɗa cikin hadisin bukhari إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا خليلا وبنجي a إني أمدين خليل بداتي wato wanda yake da matsayi a wurin ubangiji wanda wani baya turere ne da shi a kansa irin yadda ya rike annabi ibrahim da wannan matsayin wato matsayi na kulla matsayi ne ya wuce matsayi na mahabba kowane mutum ka iya ce masa habibullahi da amma idan ka ce manzon Allah habibullahi ka rige masa matsayi sai dai ka ce masa khalilullahi don matsayin hulla ya tsara matsayi na mahabba luluwar kauna da manzon Allah yake yi yana wa Allah ne kuma duk cikin bayi ba wanda Allah ya kaunata duk cikin halitta ba wanda Allah ke kauna irin kaunar da yake wa annabi Muhammad da wanda yake wa annabi Ibrahim kullatin ma'ana sauran annabawa ba su samu wannan matsayin ba to duk da matsayi na kulla amma yana bukatun ta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da cewa Allah ya ba shi ƴaƴa da kuma ya sulka masa maza da mata sai dai musu yawan rai ba lokacin da ɗansa Ibrahim wanda Mariyatul Qibtiyya ta haifa ya rasu an ga manzon Allah yana zubar da a idansa yace innal qalba la yahzan wa in ayna la tadma' hakika zuciya na cike da damuwa kuma idanu suna fitar da hawaye amma babu abin da zamu faɗa sai abin da Allah ya yi izini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma dangane da rabuwa da kai ya Ibrahim muna cikin damuwa haka manzon Allah ya faɗa saboda rashin da duk wannan abin da yake zurawa muhimmancin da a matsayinsa na baiwa da Allah ke bai wa mutane sannan cikin kayan kawa na duniya da Allah ya ce ta wa kan adam su ya su a ciki akwai yaya zuyina lin nas hubbu shahawat min an-nisa wal banin wal qanatir al muqantara min al zahab wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'am wal zalika harth ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن ma'a ubangiji ya lissafa mace ya lissafa ya'ya ya lissafa dukiya ya lissafa amfanin gona ya lissafa dawaki da ake takama da ji da isa da su duk bayan ya lissafa sai ce zalika matawal hayati duniya waɗannan kayayyaki ne na kawa ta rayuwar duniya a ce duk abin da mutum ya mallaka a rayuwa duk mulki duk mukami da yake da shi idan ba ya da ɗa kamar ba ya da wani bangare na kawa na ado a cikin rayuwar duniya bukatar shine ubangiji da ala ya arzuta shi da ɗa. dukkan waɗannan dalilai da waɗansu wanda ba su ba suna nuna mana muhimmancin ta da matsayin ɗa a cikin addinin musulunci kar ku manta kalmar da nake amfani da ita ina amfani da kalmar ɗa duk da cewa a hausa akwai bambanci idan ka ce ɗa da kuma ɗaya domin ɗa ya zanto namiji kenan ya kuma ta mace kenan to ne abin da nake nufi lokacin da nake amfani da kalmar da ina kokarin fassara kalmar walad ne a larabci to sai dai kuma ila karancin ɗaiɗaikun kalmomi na na hausa su kasa taimaka mun wajen bayyana ma'anar walad domin a larabci idan an ce walad ana nufin abin da na fassara ta da ɗa sawa'un mace ko namiji ba bambanci kowace kyauta ce kada kalmar ɗa da nake amfani da ita ta isar maka da saƙon ina nufin ni'imar ba ta zama ni'ima ba sai in ɗan ya zama namiji ina nufin koda ba ta ce domin lafazin walad ya malu zakar wal unsa ya shafi mace ya shafi namiji idan an ce ibn to shine zai zama ɗa namiji bin ta zama to ya mace amma walad ya shafe su duka da haka Allah ya ce yusikum Allahu fi auladikum kaga aulad jam'i ne na walad للذكر مثل هز هز الانثيين فان كن نساء sai aka fara da mata da kudo tafsili ko kasnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan kaga dai mace ce falahan nisf an fahimta ku ashe aula ana nufin yaya dan haka abinda nake nufi da ni'ima da Allah ya wa mutum idan dai Allah ya baka haihuwa bari mu fassara shi da haihuwa a madadin da kare bayan da sabon da baki nake nufi da haka idan ubangiji ta ala ya baka haihuwa to ai Allah hakika ya maka babbar baiwa sawun da namiji ya baka ko ɗa mace ya baka ko wace ni'ima ce na faɗi wannan saboda waɗanda suke jin cewa na kasu ne kuma ci bayan ne su samu ƴaƴa mata suke ganin kamala ce kuma shine bunƙasa ya kasance suna da ƴaƴa maza wannan kuskuren tunani ne ma'aurata da ubangiji ya kasa su hudu a ayar da muka bude da ita ai sai dan da ya baiwa ƴaƴa mata kafin ya bayanin waɗanda aka baiwa maza bari ku ji ayar akaro na biyu lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha sai yace yahabu liman yasha'u inasa kaga ƴaƴa mata ke su ne a karan fari kafin ya ce wa yahabu liman yasha'u dhukur wato a kawo maza a karo na biyu au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir al-imam ibn al-qayyim cikin littafin tuhfatul mawlud tuhfatul mawdud bi ahkamil mawlud yace fara ambatan yaya mata cikin wannan aya kamar mayar da martani ne ga mutanen jahiliya da suke ɗaukar ‘ya'ya mata na kasu ne aibu ne ubangiji ta ala bayar musu da martani cewa abinda kuke sa shi a baya a lissafi ne a wani lissafi na bari in sa shi a gaba don mayar da martani gare ku yan fara ambatan shi kafin ambatan wanda ku kuke sawa a gaba din sai aka fara ambatan mata din kafin a ambaci maza ba wai dan mata sun fi maza falala ba a'a sai dan aqidar jahiliya tana da mayar da mata ci baya sai Allah ya gabatar da su a cikin sahu a nan cikin aya sai dai ibn al-qayyim yace duk da haka akwai balaga ta al-qur'ani da aka kawo mata din sai aka kawo su suka zanto na kira ya habu liman ila san amma da aka kawo maza kuma a ƙarshe sai aka sa musu alif da ya zanto ma'arifa wa ya habu liman sha'u dhukur sai ce kasun da maza suka samu da aka sa su a sahu na biyu alif da lam din sun cike musu wannan gibin saboda ka'idar walin rijali alaihin na daraja saboda ka'idar ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim فالصالحات قانتات حافظات للغيب الى اخر الايه a takaice dai ya ya baiwa su ta ubangiji kuma duk wanda Allah ya wa baiwa akwai wajabci a kanka na kaiwa Allah godiya bisa ga wannan baiwa da ya maka sawa'un baiwa ce ta dukiya ko baiwa ta 'ya'ya ko ni'ima ta mulki ko ni'ima ta ilimi lalle ne kaiwa Allah godiya ubangiji ta'ala ya ce wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid Allah ya riga ya yi tela cewa in har kuka yi mun godiya kan abin da na muku na baiwa da ni'ima to zan yi muku daɗi da ƙari bisa ga abin da na baku a da idan kuka kafirce kuka bujire to ku sani cewa azaba ta mai tsarni ce da haka ‘ya'ya baiwa ce sannan ‘ya'ya ni'ima ce da take bukatan godiya bugu da ƙari kuma ‘ya'ya amana ce da Allah ya danka a hannunka kai da aka bai wa ‘ya'ya din sawa'un maza ne su ko mata ne su amana ce kiwo ne ubangiji ta ala ya baka hadisi ko ya tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan umar Allah ya kare da gare shi yace manzo Allah yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowanne ɗaya daga cikin ku makiyayi ne kuma kowannen ku za a tambaye shi dangane da kiwo da aka bashi sai yace wal imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu fi baytihi ra'in ومسؤول عن رعيته والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته ما زال في تفصيل بعد الإجمال a cikin cewa kullukum ra'in akwai ijimali jumla ce zance a dunkula kowanne daga a dunkule kowanne daga cikin ku za a tambaye shi abin da aka ba shi kiwo sai kuma kai a tafsil ba'd ijmal wato bayanin dalla dalla bayan an yi shi a dunkule bayan an kawo shi a matsayin kano na bayanai sai aka kawo shi filla filla sai aka ambaci bangarorin waɗanda ake dinkawa kiwo guda hudu na farko al-imam shugaba kenan na biyu kuma ar-rajulu fi baitihi magidanci a gidansa na uku al-mar'atu fi baiti zawjiha mace a ɗakin mijinta na hudu alkhadimu fi mali sayyidiki yaro wanda dukiyar ubangidansa ke hannunsa lafazin alkhadim ya shafi mace ka sabu ta anisa baka ce kadima lokacin da ka kawo lafazin kadim da haka kowane ɗaya daga cikin su ɗan kiwo ne kaga a nan gurin cikin abin da Allah ke baiwa mutum kiwo akwai ƴaƴa da Allah zai baiwa mutum to daga cikin kiwon nan da Allah ya baka da ƴaƴanka babban abin da ake bukata shine ka tarbiyyance su yadda za su zanto mutane na gari ka tarbiyyance su yadda za su amfani kansu a nan gaba su amfani jama'arsu da al'ummar da suke zaune tare da su manzo Allah ya sallallahu alaihi wa sallam ya ba mu misalai na yadda ya zauna tare da yara ya kuma tarbiyyance su ya rinka ba su taujihi kalmomi na shiryaswa da fuskantarwa irin waɗanda suka dace a ce yaro tun lokacin da ya fara yin magana yake da hankali kuma kalmomin da manzala sassalam ya yi amfani da su ko fuskantarwar da ya rinka yi musu da faɗakarwa da darasin da ya rinka bai ma yara ya ba su darasi ne a kowane ɓangare a bangaren abin da ya shafi tauhidi da akida wanda zai gyara zukatansu ya karfafi imaninsu ya kyautata alaka tsakaninsu da mahaliccinsu ta yadda za su san shi su kuma bautata masa shi kadai Allah kuma tunda ba ganin shi ake da ido ba subhanahu wa ta'ala ana sanin sa ne ta hanyar sunayensa da kuma siffofinsa irin wanda ya bayyana cikin alkur'ani ko manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi sannan kuma ana sanin Allah ta hanyar ayyukansa yadda yake gudanar da al'amuran bayi wajen kawo dare da rana saukar da ruwan sama fitar da tsirrai arzikarwa, talautarwa da sauran ayyuka waɗanda Allah ne kaɗai yake banta da su ba mai yin tarayya da Allah cikin waɗannan ayyuka to ta hanyar wannan yake gane Allah manzo Allah ya yi kokarin ɗorawa yara ta fahimci haka don ya kulla alaƙa tsakaninsu da mahaliccinsu wanda kuma zai tashe su a gobe kiyama ya yi musu hisabi ya tambaye su kan dukkan abin da suka yi a rayuwarsu ta duniya kamar yadda zai tambayi kowa sun da ya riga ya yi rantsuwa sai ya tambayi mutane fala nas'alanna allazina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin fala naqussanna alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin hakika za mu tambayi waɗanda muka turo musu da manzanni sannan kuma za mu tambayi su ma manzannin shin sun isa kamar yadda za a tambayi mutanen shin sakon ya kawo gare ku in har ya kawo gare ku kun yi aiki da shi ko ba ku yi ba to manzo Allah ya yi kokarin yin amfani da kalmomi da zai koyawa da zai dora yaro akan imani mai kyau da aqida mai kyau ta yadda zai san sa subhanahu wata'ala duk hadisin da zan kawo ba zan kawo muku ba ko ba zan kawo hadisin da kun sha jinsu dan in tunatar da musu sun da dama hikimar wa'azi ba wai lalle ka tsora mutum sabon darasi ba tunatar da shi abin da ya sani kuna sanar da hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imam Nawawi ya kawo cikin arba'un hadis wanda yake cewa ya gudam inni uallimuka kalimat lafazin kalimat anan baya nufin ɗaiɗaikun kalmomi yana nufin jumloli a naharu ne akwai bambanci tsakanin kalima da jumla domin da an ce kalma daya ɗayan kalma kenan kamar zai kamar kitab duk wannan kalma ce guda daya amma idan an ce jumla wato santan na zance wanda ya iya kunsar kalmomi biyu mafi karanci zuwa abin da yake sama amma a larabci ba a nahu ba da an ce kalima ana nufin jumloli ana nufin waɗansu sentences masu amfani zai isar maka da su shine inni u'allimuka kalimat zan sanar da kai da waɗansu jumloli waɗansu dangin nasihohi da bayanai ɗaya bayan ɗaya cikin jumloli jeru waɗanda za su isar maka da saƙon da nake bukata ihfazillah hutu jahak a ya ihfazillah yahfazk ihfazillah tajidhu tujahak ihfazillah ka kiyaye dokokin Allah domin baya yiwa a nan ka ce ihfazillah ka kiyaye Allah da adam ba zai iya kiyaye Allah ba ubangiji da ala mawadaci ne dan adam fakiri ne dukkan munan mabukata ne Allah ne mai wadata da haka ce ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid shi Allah shine al-ghaniyyu al-ghina mutlaq wadata ta karshe wanda ba ta da iyaka wadatar da talauci bai san inda take ba bai san kofar ta ba dan adam kuma shine mabukaci bukata ta karshe duk kudinsa duk sarautarsa mabukaci ne yana bukatan kasar da za ta tallafe shi ba mallakarsa ba ce samaniyar da za ta yi masa rumfa ruwan da zai dago daga sama tsirran da za su fito don ya samu abinci ko kayan marmari ko sinadarin da zai hada magani da shi in ya kamu da rashin lafiya ya sha ya warke yana bukatan iskan da zai shaka a kowane lokaci a kowane sakai yana bukata idan ya fitar da na jikinsa ina zai yana bukatar a kowane yini ya shigar da wani abu a cikinsa na ci ko na sha kuma yana bukatar a kowane yini ya fitar da rara cikin abin da ka shigar cikin ka bayan an tace mai amfani rara wanda zai cutar da kai kuma kana bukatar fitar da shi ya zama taki wannan ke nuna bukatuwar dan adam duk sarautarsa duk mulkinsa duk kudinsa duk komai na shi an tumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ashe maganar ihfazillah ba ta nufin ka kiyaye Allah hmm. sai dai mu ce ka kiyaye dokokin Allah ka kiyaye umarni na Allah ka kiyaye hali na ubangiji abin da yake yi yi kokarin yi abin da yake ka daina yi kokarin dainawa wato kamar lafzul jalala kan Allah wato mudafun ilayhi ne akwai mudaf din an shafi ihfaz shar Allah ko in fadhudu da Allah yayi dokokin Allah domin ka'ida ta larabci a iya shafe mudaf a kyale mudaf ilayhi a iya shafe mudaf ilayhi a kyale mudaf wannan sananne ne kamar yadda a iya shafe na'at a kawo a bar man'ut a iya shafe man'ut a kyale na'at duk wannan sananne ne a larabci ihfazillah yahfazk ta tajrihu tujahak ka kiyaye dokokin ubangiji shi ma Allah sai kiyaye ka ka kiyaye dokokin ubangiji za ka samu ubangiji yana maka jagoranci duk abin da ka sa a gaba wato wannan yayi kama da cewa in tansurullaha yansurku wa yusabbit aqdamakum in kun taimaki addinin Allah to ubangiji ta'ala sai ya taimake ku kuma ya tabbatar da digadigan ku wato anan gurin ihfaz kaga talab ne abin da za ka yi kenan ya hafazka kuma jawabu talab ne idan ka yi wancan Allah zai maka wannan idan baka wancan ba ba shi ma ba zai maka wannan in ka tsare dokokinsa sai zai ta Allah ya tsare ka a duniya ya kare ka cikin mutunci da karanci a lahira ya kare ka daga azaba ya kare ka daga fushi in ko baka tsare ba to shi ma ba zai tsare ka ba ka'idar kenan domin wannan salaf ne wannan kuma jawabu salaf ha kuma ihfazillah tajidhu tujahak shi ma duk dai wannan ne kaga wannan dukkan su dangin kalmomi ne da ake sanar da dan adam cewa tun yana yaro ana ganin ana ganin kamar bai zama baligi ya zama cikakken mutum ba wato za a sanar da shi su kila a wannan lokacin da kake faɗa baya gane me kake faɗa gane yake zarrance kake yi amma amfanin sanar da shi a wannan shekaru na kuruciya abinda aka sanar da mutum yana ɗan shekara bakwai ko ya tashi a gida ya ga mahaifinsa yana yi ko mahaifiyarsa tana yi sai ga yana haddace da shi har yau bayan ya zama dan shekara arba'in ko hamsin amma abin da ka ɗora mashi jiya a aji idan ka tambayi jin ya manta saboda ya riga ya yi girma yanzu ba komai yake iya rikewa ba amma lokacin da yake yaro komai yana iya rikewa komai yana iya fasga riga ake tsakanin alkhairi da sharri wanne yake riga zuwa zuciyar dan adam duk wanda ya riga zuwa yayi kaka gida kafin ɗayan ya zo ya kore shi da wahala idan an yi sa'a alkhairi ya riga zuwa yin kaka gida sharri idan ya zo baya da wurin zama idan kuma aka yi rashin sa'a sharri ya riga zuwa to sai ga alkhairi idan ya zo daga baya ko da mutum ya gane alkhairi ne ya kasa karɓar sa to shine amfanin sanar da yaro waɗannan kalmomi da suke cike da alkhairi ko da a wannan lokacin idrakin sa kwakwalwarsa kila ba za su iya karɓar manya-manyan sakonni irin wannan ba amma furta masa kalmomin ya san ma'anarsu ko da a wannan lokacin bai gama hararo dukkanin ma'anar gaba ɗaya ba idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka roƙa ka roƙi Allah kadai in zaka nemi taimako ka nema a wajen Allah kadai to a nan gurin kalmar roƙo kalmar neman taimako ana roƙon Allah ne kadai ko a nemi taimakonsa kadai cikin abin da ba mai iya yi sai shi amma cikin abin da dan adam yana iya yi dan ka roƙi dan adam ba kai laifi ba ba kuma za a ce kayi shirka ba tunda Allah da kansa ya ce fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun ya shirye da kai cewa ka roki masu sani ko ka tambayi masu sani in kai baka sani ba ashe ya baka izinin tambayar ahlaz zikri tare da cewa gashi maza Allah ya ce za su anta fasalillah wa za su anta fasalin billah wani ba zai zo mai ce ai ba shi halatta ka tambayi mutane wani abu dan maza Allah ya ce idan za ka roƙa ka roƙi Allah ko in za ka tambaya ka tambayi Allah ka ce sai ce wancan da manzo Allah ya faɗa cikin abin da dan adam baya yi lokacin da kake neman arziki Allah shine arzazzaq da ta mutane zo ko wata mace lokacin da kake bukatan waraka daga wata cuta Allah ne mai dauke ta dan adam ba ya daukewa lokacin da kake bukatan tsira daga fushin ubangiji lokacin da kake bukatan tsira daga azabar Allah lokacin da kake bukatan kubuta daga dukkan wani abin jin tsoro wanda ka sani da wanda baka sani ba ba mai iya kubutar da kai a cikin wannan sai Allah to wannan shi ne ake nufi ba wanda za ka roƙa cikin waɗannan lamurra sai Allah wato a bambanta wa yaro tsakanin abubuwan da a iya roƙon dan adam su dan dan adam yana iya yi da kuma abubuwan da ba ta halatta a roƙi dan adam su dan baya iya yi duk girman sa dan mulkin sa haƙƙi ne na Allah shi kare ha kuma wajen isti'ana wa yasta'anta fasta'in billah nan ma a gane bambanci cewa neman taimako wato akwai neman taimako cikin abin da dan adam na iya yi wannan babu laifi idan ka nemi dan adam ya biya maka bukata cikin abin da yana iya yi akwai kuma neman taimako cikin abin da ba mai iya yin sai Allah ta'ala to wannan shine abin da ake nufin kuskure ne kace zaka roki wani irin wannan sannan kuma wani abu mai muhimmanci a jumla ta gaba da yake wa alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uk lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadurruk lan yadurruk illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk rufi'at al-qalam wa jaffat as-suhuf idan dukkan al'umma za su taru duniya akan su cutar da kai to ba su isa su cutar da kai ba sai da abin da Allah madaukakin sarki dama ya kaddara zai same ka idan da duk za su taru kansu amfana da kai to ba su iya amfanar da kai sai da abin da Allah ya tsaro dama rabon kai wato kaga wannan babban abu ne a iya daukan dan adam a matsayin sababi wani ya zama shine sanadiyar ka samu makaranta wani ya zanto shine sanadiyar aka dauke ka aiki wani ya zanto shine sanadiyar ka ci zaɓe, wani ya zanto shine sanadiyar kasuwancin ka ya bunƙasa wannan sababi ne amma al-musabbib din shine Allah ta'ala shi wannan dan adam din ba shine mai arzawa ba in za ka gane ba shine mai arzawa ba zai mutu kuma ka ci gaba da samun arziki idan da ta hanyarsa ne Allah ya sa kuma yanzu sai Allah ya musanya maka da wani ba shi ba kana tare da wanda kana haihuwa bayan ba ta nan kuma ka samu wata sai ka ci gaba da haihuwa hikimar a nan gurin Allah ya mayar da wasu da zanto sanadiyya ko sababin samun ƴaƴanka amma hakika mai ba da yi shi ne wa shi yasa ko da ba ta nan wata zuwa kuma za ka samu Allah ya mayar da wani zanto shine sanadiyyar ka samu aiki a wuri kaza ko da ka rasa aikin a wannan ko da ka bar aikin a wannan kuma ka tafi wani wurin sai ka ga Allah ya ajiye wani abin ya zama sababi su waɗanda yan adam asbab ne da Allah ya sanya su wato su zanto sababi na ka samu kaza wasila na ka samu kaza amma hakikanin mai bayarwa hakikanin mai arzutawa shine Allah madaukakin sarki wato abinda ake so ko da um, ga wani na bi ta kansa dan yayin alfarma in samu wani abu to kar in ɗauka wannan nan fa shi ne ke da wuka da nama a hannunsa wajen samun wannan abin shi sababi ne kadai amma al-musabbib shi ne Allah ta'ala Allah ya tsara wato in bi ta kansa dai in samu kaza amma ko da ba dai shi din ba idan na bi ta kan wani samu abin nan da Hausa yake cewa idan da rabon kura a itace sai a sayar a sai akuya sai cikin yakuya ko ba haka ba ma'ana sai a sayar da itacen sai a sayar to kaga nan sababi ne aka sanya dan rabonta ya biyo ta nan bangaren ke to don haka dai wato ba mai iya amfanarwa sai Allah madaukakin sarki ba ko mai iya cutarwa sai Allah madaukakin ka ga waɗannan kalmomi ne masu kyau kwarai da suke ƙwallon alaƙa tsakanin dan adam da mahaliccinsa ya gane girman ubangiji ya gane hikimarsa kuma Don ya kasance ya natsu sai manzo Allah ce rufi atil kalamu da jaffat su suhuf alqalaman da aka yi rubutu na arzikin kowa an riga an dauke su takardun da aka yi rubutu a kansu sun bushe da aka duk abin da zai faru abin da Allah ya riga kaddara ne ya tsara tun fil azal wani bai sai ya musanya abun ba a ce a nan gurin sai ya zanto cewa ko da wani ya zanto sanadiyar aiki da wani ya zanto sanadiyar samun makaranta ta wani ya zanto sanadiyar bunƙasar kasuwanci na wani ya zanto sababi na cin zaɓe na in ni dan siyasa ne zuciyata dai ɗari bisa ɗari tana tare da Allah nukan tuno wannan dan adam in yi masa godiya gwargwadon yadda ya zama sababi a wannan tsukun amma godiya mara ƙarshe tana tabbata gaba ga Allah wadda shi wannan sai da in yi masa daidai dace da ta dace da shi dan adam ya zama sababi ko ba shi abin zai yiwu amma yana da falla Allah ya sace zanto shi ne sama wannan sai in gode masa ta wannan fuskar tunda manzo Allah ce la yashkurullah man la yashkurunna wanda baya godewa mutane ba zai godewa ubangiji ba sai ka masa godiya karkare na shi bai zama sababin ka na kaza amma zuciyar ka ɗari wasu ɗari godiya da zaka yi ta karshe tana koma ne ga mahallin ka gane kullu alaka ne kai tsaye tsakanin Allah madaukakin sarki da bawansa lokacin da aka sanar da wannan kalmomi sannan manzo Allah ya kabar sanar da shi cewa ka sani cewa cin nasara yana tare da hakuri duk abin da ka sa a gaba kake son ka ci nasara to sinadarin cin nasara din ya kasance kayi hakuri wato ba sai kayi garaje ba idan an tsara hanya da zaka bi don ka samu wani abu sai ka kama bin wannan hanyar bisa da tsarin da Allah ya tsara kar ka yi kasala amma kuma kar ka kosa ka ce dole daga nan kafin gari ya waye daga nan kafin kwana bakwai daga nan kafin kaza dole sai kai hakuri wasta'inu bis sabri was salati wa inna la illa al يا ايها الذين امنوا استعينوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين dole sai da hakuri kafin a sami cin nasara akan ko wani irin abu da aka sa a gaba to kuma ya sanar da shi cewa dukkan abin da yake mai tsanani da zai same ka to ka tabbatar cewa akwai sauki na tare da tsanani baya zuwa ya dawwama wahala ba ta zuwa ta dawwama ba sai sai sauki ya biyo bayanta gabawa Abin da Allah ya tabbatar yace fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra to kaga anan an ambaci al usr so biyu an ambaci yusr shi ma so biyu fa inna ma'al usri yusran sannan inna ma'al usri sannan kuma yusran sai dai al usr ya zanto da alif da lam ma'arifa yusran ya zanto ba alif da lam na kira kira ka'idar su ne, wato al-ma'arifa idza u'idat kanat al-ula hiya ath-thaniya wa ath-thaniya hiya al-ula lokacin da kalma take ma'arifa sai aka maimaita ta so biyu to ta farkon ita ce ta ɗayan ta ɗayan ita ce ta biyu amma na kira idan ta karrara ta jaddada ita ko na kira idan aka maimaita ta so biyu to ta farkon daban ta biyan daban to kaga anan al-usr ba alif da lam bane ba amma mai kashi so biyu na farkon shine na biyun na biyun shine na farko amma yusr na farkon daban na biyun daban sakamakon da zaka fita da shi shine sai ka fita da sakamakon cewa al-usr din guda nawa ne daya yusr din guda nawa ne biyu ina ba za fahimta wato tsananin guda ɗaya ne amma sauki guda biyu to ka kuwa sauki biyu kan ai zai rinjayi tsananin guda daya shi ne sakamakon da za ka fita da shi shi ne ne kita wani rubba na zulatin ya ku bi halfata zar'an wa inda Allah min hal halmakaraju faqat فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج ita musiba nawa nawa ta take sauka ga dan adam wanda mutum zai damu ya samu kunci sakamakon wannan musibar sakamakon wannan tsananin dafat ta yi kunci kunci ya yi kunci falan ta haka matsalakatu ha yayin da sarkarta ta sarkafe ta daura shi ta ko'ina hurijat sai aka bude miki ita wa kana yazunnu ala tufraj yana tsammanin ko da kana siyal qadiya kamar sai shi da ya ya gama amma shi nan. ma'ana hatta idza sai asar rusulu wa zannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasruna fanuddiya man nasha wa la yuraddu ba'suna 'an al-qawm al-mujrimin manzanni ba sai kullum sai mai tsammani sun dauka kawai shi kenan an riga an gama Allah ya so ya jarrabe su kawai nasara ba za ta zo ba ubangiji ta ala shi kenan ja'ahum nasruna kawai sai nasarar mu ta zo fa nujiya man nasha sai mu samar da wanda muka so wala yuraddu ba suna anal qaumul mujrimin a nan gurin sai zanto ana bai wa yaro darasin rayuwa ba falon ɗaya take tafiya ba falon biyu akwai shafi mai kyau akwai shafi mara kyau rayuwa jarrabawa ce tana tafiya ne kan ka'idar Allah zai khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum jarraba ake wa dan adam jarrabar nan iri biyu ce akwai mai daɗi akwai mara daɗi kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un amma wannan shine idan ya sami wannan bangare ɗin mara daɗi sai tuna Allah sai ya haƙuri Don ya san jarrabawa ta tsanani ana fuskanta ne da garkuwar haƙuri idan kuma an kawo masa shafi mai daɗi sai gane ba hikimarsa ba ce ba kwazansa ba ne ba dan kasancewarsa dan mangada ba ne a'a ni'imar ta Allah ya so ba shi sai wa Allah godiya shi yasa manzo Allah ke cewa ajaban li amrul mu'min inna amrahu kullahu khair وليس ذلك لأحد إلا المؤمن al'amarin mumin yana da ban gaba ɗaya al'amarinsa wato alkhairi ne ba wanda yake da wannan sai mumuni in asabatu sarra shakara fa kana khairan la wa in sabara fa kana idan ya kasance abun farin ciki ya same shi sai wa Allah godiya baya cewa inna ma utituhu ala ilmin indi ai dama na san zan samu ai dama na yi kulle kulle da connection da shiga ta can da fita can ni'ima ce ta ubangiji sai wa Allah godiya sai ga wannan ya zai masa alkhairi idan kishiyar haka ta samu mu ne kuma sai ya hakuri to sai ga wannan hakurin ya zai masa alkhairi idan ya godiya Allah ta la yin kasu lazidan nakum idan yi haƙuri Allah ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama, wa ulaika hum muhtadun sune ulaika dan ajina as-sabirin da Allah ce bashar sabirin a can baya sune ulaika aka yi ismul ishara da su alaihim salawatun min rabbihim wa rahama, wa ulaika mutadun. muhtadun Umar dan Khattab yace ma dalla da labtu na dama da na hagu da kuma kayan tsori a tsakiya ni'mal idlali wal alawa yace da al lokacin da ka dora kayanka akan jaki zaka samu ga wani yayi dama ga wani yayi hagu al'alawa kuma bayan ka dora wannan sai aka ko ba wani sai ka dora daga gaba Umar dan Khattab yace to wannan ayar tana baiwa masu hakuri cewa abinda za su samu guda uku ne al wal alawa al shine kayan laftutsin da ke dama da hagu al'alawa kuma kayan tsorin da ke gaba Da Allah ce ulaika alaihim صلوات min ربهم كذا na daman kenan wa rahama na hagun kenan wa ba ga da salawat rahama ga kuma kaga sun rabota don saboda haka a nan lokacin da kake isarwa yaro irin waɗannan kalmomi gaskiya da yawa daga cikin yara ba lallai ne hankalinsa ya hararo hakan ba amma zai ci ribar abin daga lokacin da ya zama dan adam yana rike da waɗannan ababen da ka faɗa shine amfanin faɗawa mutum tun yana yaro to kaga wannan kalmomi ne da suka shafi tawjihat al-muta'alliqa bi sihhati al-iman wa sihhati tawakkul وصحة اللجوء إلى الله تعالى والرغبة إليه والرهبة منه سبحانه وتعالى كالمؤمن يتسكى كويشي يد أدم زي كل زي توكل يتكاني سيدا أبنجدسا يقوم زواب أبنجدي يفكي زوا ورنسا سبحانه وتعالى دي شيني ميشي دا أدم يا دبايا دشي شيني وداتتي دا أدم يا دمبكا شيني شي تلك دشي ya yadda shi ne za a ciyar Allah ba mai ciyar da shi inna الله هو الرزاق ذو dhul المتين لا يطعم la يطعم ولا لا wa الذي wa ولا يطعم yut'im wa la yut'am shike tirwa ba a tir da shi yujiru wa la yujaru alayhi shike ba da tsaro in za a cuce ka amma lokacin da ya nufin ya kama ka da azaba kaga idan mutum ya tarbiyyanta da irin wannan wato wannan ba wai dan wannan ne kadai taujihat na imani da akida ba a misali ne na wannan a misali kuma na abin da ya shafi ibada, da manzan Allah ke tarbiyyancin yaro kan ibada, wanda akwai misalai da yawa kuma cikin hadisi waɗancan ababen da suka shafi imani da gyara zuciyarsa da abin da ya shafi ibada wato ibada da ya kamata yaro rinka yi dukkan bana muna sanar da hadisin da manzan Allah ke cewa umarni ciyaron ku da yin sallah tun suna yara yan shekara bakwai ku fara dukan su akan sallah in ba ba lokacin da suka kai shekara goma sannan ku raba wurin kwanan su tsakanin maza daban mata daban to kaga anan taujihi ne na mafi girma daga cikin domin ibadoji da dan adam ke aiwatarwa malamai na kasa su kaso uku alkisma as-sulasiyya kashi na farko ibadar da ake yi da jiki kadai kashi na biyu ibadar da ake yi da dukiya kadai kashi na uku ibadar da ake yi da jiki da dukiya a haɗe da juna to kaga idan ka ɗauki misalin ibadar da ake yi da jiki kadai sallah ita ce shugaban su ma'ana duk talaucin ka sai kai sallah ba ta bukatan kuɗi ko kai ne tseren masallaci wajen talauci sai kai sallah ba a cewa to ai yi da koko dan ita da gangan jiki ake yi daga nan gurin sai wanda ake ibada ce maliyya mahza ita ce zakka inda aka ce ga zakka ko ta yaro ce wanda ba baligi ba haƙƙin zakka yana da alaƙa ne da zuciyar ba balagan yaron ba sai an fitar da zakka ko ta yaro ko ta mahaukaci ce sai an fitar da zakka a ciki kaga ibada ce maliya mahaba ba na bane dan adam ya zanto ya amfani da jiki wajen fitar da zakka tunda a iya fitar masa a iya kwata a fitar ko da ya kici ba zai bayar ba yana samu gwamnati da take da ƙarfin kwatar zakka da bawa wato ainihin talakawa to kaga ibada ce maliya akwai kuma ibadar da ta shafi gangan jiki ta shafi dukiya wato kamar aikin hajji kenan a ciki akwai gangan jiki da zaka kai ka kawo wajen tsawafi da sa'ayi da jifa da tsayawan alfa da kwanan muzdalifa da sauransu sannan kuma akwai dukiya a ciki tunda akwai guzuri dan Allah ce wata zawadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulul albab dole sai kai guzuri na abin da zaka ci da ta mutanen yamma in za su tafi aikin hajji ba su tafiya da guzuri sai can sun dogara ga Allah in sun je can sai su rika bara dan Allah ya a ku yi guzurin ku daga gida ba bukatan bara wata zawadu ka samu kuɗin da za ka ci abinci da wanda ku yi guzuri kar ku je can kurin kabara fa inna khairaz zadi taqwa wa taqul ya ulul albab to kaga a cikin ibadoji na gangan jiki sallah ce shugaban sai manzo Allah ya ba da misali da cikin wannan hadisi a umarci yara da yin sallah tun suna yin shekara bakwai ta cike sallah ta cike sallah za ka fita masallaci ka faɗakar da yaranka ko koda da asuba ne su tashi su yi sallah wanda ke suke suna da wayan da sun kai shekara bakwai ɗin takwas ka fita da su ku tafi da su masallaci waɗanda suke mata ga al'ada ba sa ba su je masallaci ba ka dawo ka zo ka tashe su su sallah din a gaban gidanka ko ka tashe su kafin ka tafi kafin ka dawo sun yi ko kuna yi a masallaci sun sun yi tasu a gida wannan haka za ka yi suna yin shekara bakwai lokacin da suka kai shekara goma in ka ce a tashi a yi sallah ba a yi ba ya halatta kaladarsar da yaro ko kaladarsar da yarinya kan wannan kuma lallai idan akwai sukuni da hali ba larura ta rayuwa ba to a raba su wato ma'ana wurin kwanan maza daban wurin kwanan mata kuma daban kar a takuta su da juna kuma nan har sai malamai suke ƙara bayani idan an raba su sai a ware musu kaya na barci yan maza a yi musu bakakken wanduna su rinka barci da su daga lokacin da sai kai shekara goma zuwa sha biyu sha uku sha yan mata a yi musu fararen wanduna su rinka barci da su hikima shine balaga na iya zuwa kowanne daga cikinsu alamar balagan ɗa namiji fitowar mani da waɗansu alamomin amma fitowar mani tana daga cikin ɗaya daga cikin alamomin kenan wanda yake dogon mani kasancewar safari ne mai kauri ya fi bayyana a jikin bakin yaji saboda kowane irin yaji alamar balagar kyamaci jinin al'ada launi na ja ya fi bayyana cikin farin tufafi sama da kowane iri wannan karin bayani ne na malam saboda me ya iya wayan gari ba baligi ba kafin azhar sai ya zama baligi ta iya kwantawa da dare karfe goma ba baliga ba kafin alfijir zo ta zama baliga to ta san daga lokacin da ta zama baliga din nan fa nauye nauye na ibada sun hau kanta daidai da wanda yake kan ta, ko karfe ya shekara su mai ba wai sai an yi mata aure rashin tarbiyyar addini ta sa yawanci yara mata sai su tashi waɗansu ba sa sallah ganin suke ba a sallah sai an fara sai an yi aure wata ma in ta yi aure sai ta haihu za ta fara sallah amarya ba ta sallah yawanci a kasar hausa da in kano abin da ake kai amarya da shi rukunan amarki ne a kai ta da ludo da tarafke wannan abin da ake tarafke da shi da kayan karsanta da abubuwan rukunan amarci ke da tattu da suna kiɗan tattu suna waka ba abin da ya shafe ta da sallah to wata haka ta ɗauka bayan ko daga lokacin da suna ba daga komai ya hau kanta abin da ya hau kan kowace irin mace saboda haka kuma da namiji shi ma daga lokacin da zama baliki haka ba wai sai lokacin da ya riga ya ce wai ya girma ko ya aure ya zama babban mutum ba ko kaka ko sai ga cewa ga mutum ya ya zama baliki wani ma har ya auren fari baya kula da addini sosai kuma a gida har yanzu iyayen suna ganin yaro ne kalmar yaro din da suke rudar su to ai babanka ko kana dan shekara 70 babanka ya cewa yaron nan yana da hujja ne ce yaron nan dan kai yaro din ne to amma wannan ba shike nuna kuma lokacin nan nauye-nauye na gari abu sa kanka ba jin cewa an ce yaro yasa ma wani sai haihuwar farko da ta biyu dan a gidansu ake rasa aure ake rasa suna kai shi ba yana da suna da sai dai a san gidan mahaifinsa to saboda haka wannan dai abin da ake so daga lokacin da mutum ya kai waɗannan shekaru a yi ta bashi taujihi ana idan ana idadinsa yadda zai gane cewa lallai akwai abin da ke gabansa to kaga a nan gurin darasi ne da ya tafi ibada cikin ibadoji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bayarwa to hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari imam bukhari ya kawo shi wurare daban-daban inda zan iya zuwa ɗaya daga cikin wuraren karkashin fassaran faɗin Allah ta'ala inda ke sarka samawati wal ardh waqta la bil layli wan nahar la ayati lil alfa cikin suratu ali imran karkashin wannan ya kawo hadisin Abdullahi da Abbas Abdullahi da Abbas yana yaro kafin ya kai baliki sai je wurin khala ta yar uwar mahaifiyarsa ita ce maimuna bintul haris al-hilaliya dan yar uwa ce ga mahaifiyar Abdullahi da Abbas irin yadda yaro zai zuwa wajen kawar mahaifiyarsa ko irin mahaifiyarsa ya je gidan ya kwana tun da yaro ne ba baligi ba to ranar da ya je kwana wajen ta a ce ko manzon Allah yana ɗakin ta a ɗakin kuma tabarma ɗaya ce gidan manzon Allah su da wasallam wanda Allah ya buka wannan tabarma ɗaya ce sai aka shimfiɗa ta da tana da tsawo haka da aka shimfiɗa ta da tsawonta manzon Allah da matarsa suna da garabinta abdullahi da abu kawai daga can gefe a kan ɗaya rabin abdullahi da abu sai ni dai hikima ta fi zuwa gidan in ga yaya time table din manzo Allah yake na dare da me da me yake na ibada yace can sai manzo Allah ya farka yana farka daga barci yana daga zaune sai ce inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilatil layli wan nahari laayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخذيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا هل يزوى كان سوره يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يلا دغ زونه ma'ana yi eh, wannan yana daga cikin zikirin dare idan ka farka daga bacci kafin ka tashi daga kai cikin fada ya ce sannan sai maza Allah ya ce da ya tashi a kowata sarka da ruwa a ciki ce sai je ɗebi ruwan da ke ciki sai ya adala sai ina kallon shi ya ce daga nan sai zo ya kabar ta ya fara sannan ya ce da na ga haka ne ma sai da tashi na je ɗebi ruwa sai na yi alwada sai na zo hagun ɗin manzo Allah na kabar ta zan bi limanci da na tsaya a haguntunsa sai manzan Allah ya kama ni ya biyo da ni ta wasu ya dawo da ni ta. a ƙarƙashin nan sai malamin suka ce akwai fikihu da dama ƙarƙashin wannan daidai wannan gabar a cikin hadisi fikihu na farko a ce ya halatta ka bi mutum sallah ko da ya sani ko bai sani ba idan ka zo masallaci za ka bude masallaci ne dan ya san ka zo dan yi niyyar da kai a ciki ba ruwan shi da kai ya da sallar an gane ku sannan ko ba lallai bane sai mutum yayi niyyar limanci duk da cewa akwai malaman da suke ganin sai kai niyyar limanci za ka niyyar sallah ne kawai maza Allah lokacin da ya tashi zai bai san Abdullahi da Abba zai fi shi amma Abdullahi da Abba zai fi sallar sa kuma ta yi sannan kuma idan ku biyu ne daga kai sai liman kuma dukkaninku maza ne to za ku jeru ne ba ɗaya yana gaba ɗaya yana baya ba sannan idan kun je ɗin kai ma mu da musu ba ku da dalili cikin kariya kar ku saranta wani abu ku yi an a gane ku amma idan ya kasance sau ɗaya ne a shekara ba da niyya ba wata rana wani na cikin shi bai da wutar sai da gashi na yi sha'awa na zo na bi shi ba wanda zai ci bin yi ba da ba dan gashi manzo Allah na yi Abdullahi dan Abbas ya bi ko ba cikin Ramadan ba ne to anan gurin wato kaga a aikace sai manzon Allah yake koya Abdullahi da Abbas ayyukan sallah Abdullahi da Abbas ya haddace azzar rako inda manzon Allah ya ce raka'a goma sha ɗaya ne da yanayin dadewa da yanayin ruku'i da yanayin sujada da maga lokacin da ya tashi din ya yi ta ne a karshen dare ka ganin gurin can ya yi magana akan umarci su sallah sallah ta farilla nan kuma a aikace na aiwatar da yana aiwatar da ayyukan sallah ta nafila ga Abdullahi da Abbas wato ainihin gashi yana yaro to kaga wannan bangaren ibadoji ke da duk ana so a baiwa yara tauji'i sannan kuma bangare da ya shafi a al dabi'u da halayya ta gani duk abu ne da manzalar sallallahu alaihi da shi da sauran sahabbai ba su gajiya ba wajen tarbiyyantar yara bisa ga ɗabi'u na gari da halayya na gari doriya akan imani da aƙida doriya akan ibada to kuma a koya musu ɗabi'u na gari za ku ga wannan cikin hadisin da Abdullah da manzala sassa ke cewa da wani yaro ya gulam san billah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik wannan ladabi ne na cin abinci ya koya masa abu uku lokaci guda abu na farko yin bismillah lokacin da ya ci abincin abu na biyu wato ya ci da hannun dama a madadin hagu abu na uku ya ci a kan daidai saifin gabansa kare rinka cin sauran gaban mutane to kaga wannan ko da yaranka ne ko da ƴaƴanka ne kuke cin abinci tare da su dan ka koya musu wannan sai ka kalli kowa na farko idan aka kawo abincin ka ga waye ya wanke hannu waye bai wanke hannu ba kai wani je ka wanke hannu ke wanke wanke hannun ku duk sun wanke hannu sun zo to kowanne zana daidai gabansa kuma kowanne ya yi bismillah sannan kuma waje bayan an yi bismillah kowa ya tada masa maza Allah ce kar wanda ya tada hagu shaytan da yake ci da hagu kar mutum ya sha da hagu shaytan da yake sha da hagu kowa ya tada masa kaga a lokacin yara ne kila zaka dauka ba komai bane wannan to kana faɗa kaman da wasa sai dai kawai abin da zaka yi lokacin da kake karantar da yaro wannan duk malamai sun san wannan baya daidai lokacin da kake karantar da babba babba zaka masa bayani ne irin na manya ai da hannun dama ka ci abu. kuma lallai kai bismillah kana yaro ba lalle sai kai wannan ba da wayo zaka masa wannan ya fahimta domin lokacin da ka zo zaka yi wa yara taujihi ya kasance kana musu magana irin ta manja sai ga kai da ban su daban su ba su fahimce ka kai ma baka fahimce su kuma annan gurin laifin ka ne da ba su fahimta ba ba laifin su bane su da ba su fahimta ba me yasa kake musu magana ta manya ai da wasa wasa da wargi da dan hankali haka zaka jawo su su fahimta to kaga nan gurin dabi'u ne da manzara su sun ce nuna dan haka dai ya ɗan uwa musulmi lalle ne kula da tarbiyyar yaran da gina su akan imani da kuma gina su wato ainihin a kan su tashi da ibada koya musu azumi ka duba yadda manzo Allah ke umartan sahabbai su da koya yadda su azumi tun ma a shar'anta ramadana a azumin ashura ma an rinka sa yara suna yi idan yaro ya tashi yunwa ta dame shi sai a kawo masa kayan wasa da za su da shi ka kawo masa wata bindiga ta ruwa yana harba sai wata mota mai batiri yana wasa da ita ka ɗauke masa da hankali har lokaci ko ka ce da shi wani bari idan an yi la'asar kuwa dama a ce kana da abin hawa ko mai sun ko keke ko mota sai da an yi la'asar kuwa zan je unguwa ina son ka raka illa iya ka samu haifar ka taimaka wanka a samu kaya za mu tafi unguwa to a wannan lokaci ya daina tunanin mai zai ci saboda son wasa yanzu yana tunanin la'asa sai ne kawai don ku fita sai ka ɗauke shi ka tafi irin yawon nan na yadda rana Ba ku dawo sai tafi da magariba kaga duk wannan tarbiyyanta ne na yaro akan irin waɗannan da sauransu wanda galibin mu ba kowa ne ke yi ya sha mai ba wanda ya san ma wani irin kasan ya ce. idan samari ne ka shiga ka shiga dakin to dakin kila baya sallah bangon gabas inda alƙula take kalanda ce ta ƴan ko mata tsirara ko karfin ɗan rasulun dinnan kamar arzunki ta kaki ta ita ce ko waɗansu a taurari na indian films ko american films ko waɗansu shahararrun yan ƙwallon kafa ko yan basketball ko yan lawn tennis ko yan table tennis ko dukkan wani wasu wannan kalandar ce idan da zaka ɗauko album ɗin saurayi daga shafin farko zuwa shafin karshe ba abin da ke cikin sai hoton yan mata kawai yana kashe farko ta ido da su ya duba nan ka ai wannan ta fi hanci a duba nan ka ai wannan ta fi kaza wannan shine abin yi wa sauran abokanansa alfahari wane ne albas din ya yafi cika da kala kala na yan mata to kaga wannan iyaye ne ba sa zuwa su kai ziyara ba da zuman daki a ɗaukin ba da zuman sallah a ɗakin saurayi idan ka tambaye shi a cikin ɗakin nashi na alƙibla kake da sani ba a cikin kasar kasar da yake da su audio kasar ba na karatun qur'ani ba na hadisi ba na komai sai na kada kada da wake wake video kasar haka ba abin da ke gaba sai in a ji ai kwallon kafa a ji ai wasan snooker a zo ai computer game a ji ai wancan kawai haka idan yan mata ne ma haka za ka samu su ma irin tasu tsarabar kuma daban a cikin dakunan su kuma iyaye ba sa kula da su kuma sai ga da uba bai damu ba da cewa waɗanne ne abokanan ɗana bai damu da cewa waɗanne ne ƙawaye ƴaƴata ba ƴaƴata ba wannan duk kuskure ne irin yadda fasadi ya yawa a yanzu sakamakon satellite da tashoshi na kasar waje na batsa da rashin mutunci da muke kama su a cikin gidajenmu ba sai mutum ya je gidansu nema ba banna da yawa tana faruwa barna ta mace ta rinka neman mace yanzu yana faruwa a wannan yawanci yara sun suna yan sakandare yan mata ko ka ga wata babbar mace ta kulla alaka da da yarka kamar kaunar ta suke kuma ƙarya take ba ta tsara duk irin wannan akwai shi sai in mun bi diddigin ƴaƴan mu za mu lura da wannan kuma sai mun gina su tun suna 'yan ƙanana bisa ga tsoron Allah bisa ga tarbiyya mai kyau kafin mu kai ga wannan daga ƙarshe ina so in ce muku yan uwa duk yadda iyaye suka yi su gyara tarbiyya da himmansu da kwazansu to iyaye din abin da duk za su yi ne daga cikin kashi biyar na tarbiyya kashi hudu kuma ya sami ya shafi wata sauran bangarori na al'umma iyaye su ne za su yi kashin farko kashi na biyu malamai a makaranta kashi na uku syllabus din makaranta duk kwazon malami idan syllabus din da aka tsara ba mai kyau ba bai yadda zai zai iya kawo wani abu sai a ce da shi ai abin da ka karantar din ya fita daga tsarin karantarwa baya cikin abin da aka baka shi zaka karanta kaga nan gurin waɗanda ake kira education policy makers waɗanda suke tsara siyasa ta karantar da ilimi a ministries na education na state mu na musulmai dole su zanto masu kifin musulunci da tarbiyyar addini su kalli kowace mada kowane subject ko ingilishi za a karantar ko biology ko chemistry ko ma me za a karantar ina ne inda lalle ya ci karo da addini a gyare shi a gyara shi ina ne inda bai ci karo da addini ba a kyale shi wani misalai za a kawo a cikin example za a kawo ko da a littafin koyon harshen turanci ne wanda akwai magudancin western culture akwai kuma abin da bai dace ba a ciki ina ne inda za a kawo abin da ya dace da tarbiyyar mutu addini a ciki kaga dole ko wani wato kaga malamai a makaranta bangare ne na tarbiyya a syllabus da za a tsara bangare ne na tarbiyya tun da dai a tsari na federalism da Najeriya take bi an yarda jihohi suna da wani bangare na cin gashin kai wajen tsara tattalin arzikinsu wajen tsara harkar iliminsu akwai dokoki da doka ta federal government za ta yi superseding a state akwai kuma dokokin da state ta fi federal government karfi su duk abin da muka federal gaman karfi dole mu tsaya mu tsara kai da ya dace da addini in mana san iya mu tashi zama mutane na gari wanda suka san kansu suka san al'ummar su a bangare na hudu kafofin masu labarai rediyo talabijin da jarida da majalla waɗannan su ma bangarori ne da tarbiyya daidai da masu sayar da hotuna a kan titi kalandoji da za a gani akwai kalandar da zarar a sarai barna da ke ba barna a cikin misali akwai kalandar da bata dace a cikin ba barna ta yi duk waɗanda suke sai da manya-manyan hotuna ka ganki babba hoton 'yan mata kusan tsirara gashin kai tun daga ka har kan kuturinta ai wannan rashin mutunci a rinka sai da irin wannan hoton a garurukan musu a hoto wanda yake na wani ƙato daga cikin gajeren wando a al'aurar ga cibiyarsa ga cibiyoyinsa duk aure wanda al'auran ɗan namiji daga cibiyar zuwa gwiwa ai bai halatta a sayar da wannan ba duk wanda yake sayar da wannan yana cin abinci da ake ci haramun kake ci malamai ku faɗa musu akan mimbarin juma'a yi a faɗa musu a rediyo da talabijin yanzu gwamnati ta sanya doka an haramta sayar da irin wannan hoton na rashin mutunci da fasara kasir kasir na kaɗe kaɗe da wake wake a taka musu burki bidiyo bidiyo mutane na gari wanda suka san kansu suka san al'ummar su um, bangare na hudu kafofin masu labarai a rediyo talabijin da jarida da majalla waɗannan su ma bangarori ne da tarbiyya daidai da masu sayar da hotuna a kan titi kalandoji da za a gani akwai kalandar da zara ke a sarai barna da ke ba barna a cikin misali akwai kalandar da bata dace a sayar ba barna ce a ciki duk waɗanda suke sayar da manya-manyan hotuna ka ganci babba hoton 'yan mata kusan tsirara gashin kai tun daga ka har kan kuturin ai wannan rashin mutunci a rinka sai da irin wannan hoton a garuruka musu a hoto wanda yake na wani kato daga cikin gajeren wando al'auran ga cibiyarsa ga cibiyoyinsa duk aure wanda al'auran ɗan namiji daga cibiyar zuwa gwiwa ai bai halatta a sayar da wannan ba duk kasan da rashin mutunci a taka musu barki ya sau nawa ne za ga yan mata ƴaƴanka idan ta fito daga nan gidan ta gidan suwa za ka gidan suwanci da wani dan kullun dan kwalai idan ka leka sai ga wani bidiyo ka da aka yi wasu maganin dinsa kai a gidan an san cewa kana da alaka da addini ba za ka sayo irin ka ba kuma in ka gani za a yi rikici da kai to amma duk mata sun san inda yake a makwabta kuma za a karbo aro baka kuma za a kalla baka sani ba a mayar to idan aka ce an sanya waɗansu dokoki inda ba za a kai waɗannan kasu kasu ba za su calculation a tsakanin jama'a ba kaga duk bangare ne sarbiya titi bangare ne sarbiya dan lokacin da yaro ya taso daga gida kafin ya zo makaranta ya tashi daga makaranta kafin ya je gida daga gida zuwa kasuwa daga kasuwa zuwa gida daga gidan makwabta zuwa gidan makwabta zai wuce ta kan titi kaga duk munkar din da ya gani akan titi ya saba ganin sa yau da gobe sai ya zanto akan titi ma zai kokarin ya tashi yaro ba wai ana koya musu zantawa bane ba wanda yake ba yaro a nan kasar ta ba ya ce ungwata fitowa a kan hanyar zuwa makaranta ko daga gida zai je ce fa ne ya ga mutane sata da aka jefar da filta din kafin wutar ta mutu sai je dauka ya ta kayan tari ya jefar da ya dauka tsara na ya tsaka sai tari ya rabu to ana nan sai ya tari har sai ya daina kaga ya samu lafi ba wanda ya ba shi lafi kawai ya zama cikakke na mashayin tama to wannan fa misali ne guda daya dubban al'amuran suna nan wanda titunan mu ne suke yi to kaga in za a maganin tarbiyya akwai iyaye a ciki akwai kafofin matsa labarai a ciki wani program su ake zuwa radio da talabijin wanda suke taimaka tarbiyya wani wata semina da muka yi can kwanaki wani bawan Allah ya gabatar da bincike mai kyau wani mutumin Gombe kan kafofin matsa labaranmu na arewacin Najeriya na musulmai inda musulmai su wato idan ka kasa program su shirye-shiryen su kashi 100 kashi 60 zuwa 70 don na shakatawa ne kiɗan kalangu kiɗan kozo zaɓi sanka zaɓen rana zaɓen safe zaɓen dare ku da komai sai zaɓe kuma idan kina sauraron zaɓen ta ji shirme da harba da wani shugaban masu bire da shayin duk duniya wata shugaban mai tuwo wata duk duniya ina wani lokacin a gindin kwatami wai su sai shugaban masu tuwo kowa shugaba ne ba da shugaban yan wanki da wani ba ka cin hatsi sai rani sai ga wata akwai gida don ci ya zo da program sun mai amfani su wai kawai sai ya zanto cewa a madadin ma'aikatar yada labarai da kula da jin daɗin al'umma ko matasa ta lura ita ce za ta tsara wa al'umma ya za su yi wace ta al'umma mai suke so me ya fi kenan ina eh, amfanin ilimi idan ni na ajiye ilimin na wanda ba da ilimi yana son abin da zai yi shi zai yi to kaga wannan akwai kuskure kaɗe kaɗe da waki waki da firmeji shine a ciki daidai da abin nan ba wai program lallai su na na addini ba na koyar da addini na koyar da tsarki na tauhidi na tarbiyya duk suna da kyau sannan a waje daya na koyar da tsafta na koyar da kiwon lafiya na koyar da kimiyya na koyar da fasaha na koyar da kiwo rini waɗansu sana'o'i duk a rinka yi a rediyo da talabijin muna saudiya lokacin da aka yi rikicin gabas ta tsakiya da farko din nan na abin nan na shigar saddam kuwait a 91 kenan ko a wannan lokaci kasashen yankin gulf guda shida saudiya kuwait da bahrain da qatar da oman da wace ce um, uh, a cikin a kun ga duk wannan laifin gidajen rediyo ne duk ku san wannan ba kasashen yankin galfa ke nufi ai kasashe shida ne saudiya da kuwait da bahrain da kasar da oman da united arab emirates wannan su ne kasashe shida gaba ɗayan waɗannan kasashen sai da suka bayar da hutu na watanni uku turba a karatu tun daga matakin firamare har zuwa matakin university saboda wannan rikicin da kuwait kuma wannan wata ukun sun wuce a tarihi an zauna an zama jahilai cikin su amma isra'ila ta ta rufe dukkan karatu a makarantu ɗin, amma sai ta gaba da karantar da syllabus ɗin ta hanyar rediyo da talabijin yan firamare ta ce gidan talabijin kaza kawai abin da za a karanta darussan da ake a firamare yara suna gida kowa ya bude talabijin ya kalla wanda ba su da talabijin a kowace unguwa akwai tashar kallon talabijin ta kyauta ta gwamnati ko ba a ɗauki wuta ba su fito su kalla malamin lissafi ya karantar malamin mathematics ya karantar ah, mathematics malamin english ya karantar malamin komai ya karantar har ai watanni biyar har ai awanni guda biyar an gama da primary sai a zo kuma bayan azhar yan secondary nasu zai fara da daddare in su zo su dake lecture ba su yadda sun yi hasara awa ɗaya ba dan sun san muhimmancin ilimi mu a da sai ga minti talatin kawai ana dukan gotso a gidan rediyo ba da zan biye amfani da talabijin a zo a sanya waɗansu maraya na ƙasar waje marasa kunya marasa mutunci kawai ka ga mutum kamar su wata sauran ɗaya yana wani samari wannan shi ne kujewa shi ne shi jama'a an nuna mun lokaci yayi ina ba da haƙuri bisa ga tsawaitawa da rayi a taƙaice dai in dai ubangiji ta'ala ya taimake mu muka ɗauki shawarwarin da manzan Allah ya bada cikin hadisi manza su taimaka mana kwarai da gaske wajen abin da ya shafi gyara tarbiyyar yaran sannan duk kokarin da muka yi kuma sai mun hada da musu addu'a su yayan nan sai mun rinka musu addu'a a cikin sallolin a lokuta da ake sa ran an sa addu'a muna mutu a zuwa ubangiji ya tsare mu da su daga fitattunan zamani ina ga wannan zai taimaka mana kwarai da gaske abinda na faɗa zama daidai Allah sami tarayya cikin lada wanda kuma na yi tuntuɓin harshe ko kuskure Allah ya fi assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yanzu kuma sai tambayoyi wanda malam mukhtar zai karanta insha Allah malam zai bada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم mun saurari muhadara daga malam Allah shi taka da alkhairi kuma Allah shi ba mu ainihin ikon bi da kuma ainihin aikata abubuwan lumana a za mu karanta tambayoyi su da yake tambayoyin suna da dama amma dai gwargwado wanda Allah ya sa ya samu jin tambayarsa sai ya amfani wata wadda kuma bai samu ba sai shi hakuri saboda ainihin tambayoyin sun yawa a tambaya ta farko ya ce Allah ya gafarta malam ko gaskiya ne nan sallallahu alaihi ya ce a zanka an baton Allah har sai an mutu ko da sai an haukace ko an kusa haukace wato a zan kada ga murya sosai a wajen zikiri ya gaskiya wannan abu yanzu a wannan magana ba gaskiya ba ce rashin gaskiya ba wanda zai iya nuna wannan hadisin ta hanya ingantacciya kuma idan aka ce ka yi ta ambatan Allah har sai ka haukace daga lokacin da ka hau haukace ba babu doka a kanka don manzo Allah ce rufe alqalamu an sala عن Wa حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ mutum uku an ɗauki alƙalami a kansu mahaukaci sai ran da ya samu lafiya da mai barci har sai lokacin da ya farka da yaro wanda bai balaga ba har sai lokacin da ya balaga da haka ba daidai bane ba kuma ambatan Allah da yake ya sanya mutum ya natsu kuma sai a ce ambatan Allah ne zai sa mutum hauka to wannan ai ba daidai bane ba ubangiji ya ce Allah zina na amanu wa taqma innu qulubuhum bi hada bi zikrillah tatma'innul qulub a zukata natsuwa suke samu sakamakon ambaton Allah zukata mumuni. to kaga ba magana hauka a cikin ambaton Allah sannan kuma ambaton Allah ana yin shi ne ba tare da daga murya ba za ka yi da gurgudan kai yadda za ka jiyar da kanka kuskure ne mutum ya zo yana daga sunan Allah yana daga murya da shi wajen zikiri ina ba ta fahimta don abin da ake bukata ladabi ka da ubangiji sahabbai sun tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam aba'idun rabbuna fanunadihi am qaribun fanunadihi ubangijin mu a yake mu daga murya lokacin da zamu kira shi ko a kusa yake mu yi munajati da shi mu yi gani ba sai mu ga murya ba sai Allah ya ba su ansa ce wai za su alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i idza da'an fal yastajibu li wa yu'minu bi Allah annahum yuslu idan bayi na suka tambaye ka labari na kace da su ni a kusa nake ba a lissa nake ba ina an kiran mai kira dan ya kira ni sannan hadisi ya tabbata cikin sayin muslim sahabbai suna tafiya da annabi lokacin da suka hau kan duhu a kan tudu sai ce kabbara idan sun je gangara kuma sai su yi tasbihi to cikin hakan suna daga murya sai manzo Allah ya ce ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum sai ku mutane ku takaita wa kawunan ku fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba wanda kuke kira ba bebe bane ba kulma bane ba wanda baya nan bane innal ladhi tad'unahu samiqun قريب أقرب إلى أحدكم من أنق راحلتي وأن كنت كلا ميجي لي أكو سيكي kusancin shi zuwa gare ku ya fi kusancin wuyan rakuman da kuke kai zuwa gare ku da haka shi shafe suka rika ba sa daga murya suna yi kowa da zai da kansa cikin ladabi da haka ya kamata mai zikiri ya ke lallai zikiri ibada ce mai girma kuma kowane bawa ana son ya rinka yin zikiri mace ko namiji da an kawo zakirin Allah kasiran wa zakirati da aka ce a adda da lahum maghfiratan wa ajran azima Allah ya musu sanadin gafara da kuma lada mai girma to kaga a nan gurin sharaɗin zikirin ka ya zanto karɓaɓɓe ka samu lada ne ka yi shi yadda manzon Allah ya koyar da kai ba tare da kayi ƙari ko rigi ba yanzu malamin na ya sunanka nasiru kaga nan wani idan ce nasiru cikin ladabi kenan yana girma amma lokacin da yake na sai nasiru dan Allah na mutunta ma'ana ko dai na tuhunce shi da cewa baya ji sosai suna daga murya ko kuma kawai ina ganin na mai da shi wani bitar kaga wannan yanzu ubangiji da yake kusa da ka kuma sai ka daga murya ka ce ne in an kawo inda ake daga murya sai kai amfani da shi wannan kuma saboda wata hikima kamar yanzu kiran sallah zikiri ne amma akwai daga murya zikiri ne amma ya kunshi shela shela kuma tana bukatar daga murya kamar talbiya zikiri ne amma manzo Allah ya nuna a daga murya to sai ka takaita daidai inda yace a daga inda bai ce a daga ba kuma kar ka daga dai in ka daga kuma kai kare cikin addini ba ka da hujja sai Allah ganar da ku sai wannan yake tambaya ya ce ga ku ta malam ina tambayoyi guda uku kamar haka tambaya ta farko shine ya ce wani irin gudunmuwa ya kamata samarin musulunci su bayar musamman a cikin wannan siyasa ta turai domin a samu abin da a samu gudunmawa da kuma ainihin ba da shugabanci ga shugabanni na gaskiya da rikon amana abin da ake fuskanta yanzu na zuwan zaɓe abin da yake nauyin nauyin da ke kan kowane musulmi mace ko namiji saurayi ko wanda ba saurayi ba shine ya tsaya ya ga cewa a mazaɓarsa an zaɓi mutane na biyu ya tsaya ya ga cewa kuɗi ba su yi tasiri ba wajen wa ya kamata ya zaɓa a nan gudun ba na ba mutane fatawar cewa duk wanda ya ba ku kuɗi ku mayar masa da kayan ko ku jefe shi da shi a ne abin da nake cewa duk wanda ya ba ku ku karɓa ku cinye amma ku zaɓi na gari kar ka tsaya ma ka cewa mutane wai kar su karɓa ba su da wannan takawar za ka wahalar da amma <laughs> ko ba gaskiya ba da sanar da su cewa duk wanda ya kawo ma kuɗi kai ka roƙe shi inda ma huwa rizqun saqahu Allahu ilayhi arziki ne Allah ya koro ma ka ba ka cinye a ba ka kayar da shi in ba mutumin banza ka kayar da shi ka zaɓi mutum da gari wannan shine gudunmawar da zamu yi a wannan siyasa ka tsaya lalle a kowace mazaɓarka don haka ni a aƙida ta ba da jam'iyyar siyasa zai iya yin kowace jam'iyya gwargwadon dan takarar da jam'iyyar ta an gane ko idan da mutum zai zo ya ɗauko jam'iyyar AD in ga cewa a mazaɓata kansilan da zan zaɓa na gari a AD yake ga PDP da ANPP sun tsayar da wani gurbi. da sai zaɓi nan idi din da tutar nake ba da wa nake wakili na zarmar hukuma wanda zai je kare bukatuna idan an zo zaɓe na jiha haka idan an zo na chairman na lokacin gama haka wakili a majalisar dokoki ta jiha haka sanatoci haka house of representative na tarayya haka ka kalli ɗan takara an daina yin siyasa ta gida don ci ta kawai mutum ya daga tutar jami'a ana kallon wa aka ajiye maka wane ne ɗan takarar ka? ko kana cikin jam'iyya kai shugaban jam'iyya ne jam'iyya ta ajiye arne to sai ka ajiye arnan na a kwana an gane ko sai ka samu musulmi na gari ko ga musulmi guda biyu ɗaya bara gurbin musulmi ɗaya wanda yake nagari sai ka zaɓi na garin ka kayar da wancan bargurbi wannan shi ne ita ce siyasa ta aƙida siyasa ta manufa ta sunan ya kamata amma har yanzu mutanen mu suna siyasa ta gida gidadanci ko mutum ya zanto cewa abin da yake kallo jam'iyyarsa duk wanda ta ajiye tun da zai jam'iyyarsa ita zai zaɓa wannan kuskure ne wannan ta sa a lokacin siyasar 79 zuwa 83 PRP ta ci zaɓe a jihar Bauchi a wata mazaɓar da ba ta da takara saboda PRP ta je ta yi kamfen a garin an nuna mutane makulli za su zaba duk wanda ya zo ranar zaɓe kawai makulli ya zaba bai san waye zaba ba sai ya kasance cewa kuma ba su ma da ɗan takara a wajen a mazaɓar an yi lissafi arziki e ta ci amma ba ɗan takara don haka wanda yake NPN kawai sai ya ci ba a mayar. idan eh, shi ne ita jam'iyyar ta ajiye mutum ka ko da ya samu shi ya ci ka ci ya kamata mu daina maimaita wannan a cikin tarihi mu waye politically mu sami wayewa wato mu dauka gari ya waye dan abin da za a tambaye ka ranar shafin ki a tun daga cikin kabari mar rabbuka waye ubangijin ka ma dinuka ne addinin ka ba wanda zai ce ma buka siyasi wanda jam'iyya kace amma za a tambaye ka addinin ka ko ka ko ka so ka shiga kowace jam'iyya amma dai kai ka shiga dan ka kare manufofin addinin ka wannan shine magana dan haka lalle waye akan wannan ita ce gudunmawar da samari za su bayar ko dukkan al'umma a wannan zaɓe mai zuwa sannan kuma lallai ne mu sani ya jama'a waɗanda suke kokarin su ce ai siyasa babu ruwanta da addini ko kuma a'a kar a ce za a yi bambancin addini suna yaudarar kansu ne ba wallahi suna yaudarar kansu a shugaban kasa da ya hawa yanzu obasanjo yana hawa ya zai gina katon coci a president in kai ka ce ba ruwa da addini shi yana da ruwa da addini yana hawa dukkan hafsoshin soja musulmi ya kadar da su in ka kace ba lokacin addini shi yana da ruwa da addini a yau din nan kafin in taho daga Kano wani dan uwa ke faɗa mu cewa salon da ake ɗauka yanzu bayan duk an kakkaɓe manyan hafsoshi musulmi yanzu kuma ana bin ɗaiɗaikun soja yara na ƙasa musulmi ma ake kora kuma daga nan gurin kuna zaune a nan gurin da sunan jihar zamfara sai ga cewa an ɗauki arne a soja kuma da suna ɗan jihar zafarin ko ɗan jihar kebbi to kaga a nan gurin a nan gurin abin da yake wajibi abin da yake wajibi a nan gurin gwamnatocin mu na jihohi su tsaya tsayin daka su rubuta petition ko mai yadda ba tun da tsarin federation ake bi tsarin kwata-kwata ake bi wajen ɗaukar ma'aikatan tsaro a ƙasar nan dole a ba mu kasan mu na state gwamnan jihar zai iya wannan gwamnatin jihar zamfara za ta iya yi sakwata za ta yi kebbi ta yi kano ta yi duk ko'ina su yi sannan ƙungiyoyinmu na addinin su tsaya su zare ido kan wannan amma wani ita ne da ina faɗa mana gaskiya abin yana yin yawa wulakancin ya yawa to wai sai wani kawai sai wani shawaraki ya zo ce wai ya ba ruwanta da addini nan me yake in kai ba ruwanka da addini ba su jina da addinin sa kuma addinin sai yake kare ba wallahi yanzu ba a cikin harkar soja ta kai cewa kawai abin da ake baiwa yara ma idan sun tashi kawai a wane wane sunan shi sai a ce kira of coci kaza na unguwa kaza ko kungiyar kan ta karamar hukuma kaza ko ta kaza wannan shine qualification na ke shi a soja a Najeriya kai ko ba wai masallaci ya tura ka ba sunanka in na musulmi ne to ka gama yau suna kawai in na musulmi ne ba magana wai wata masa wani masallacin unguwar ku tura ko masallacin juma'a da kofar sarkin garin ku tura ka ko wata kungiyar ka ta addini na musulunci ta tura ka ba kaga a nan gurin ni ina tabbatar mana cewa daga cikin kuskure da za mu yi in har muka yadda muka yi shi shine sake da arne ya koma shugabanci wallahi da aka wannan gudu kuma ina so in tabbatar muku da cewa ni a aqida ta duk wanda ya zaba arziki arziki قومهم لم تحدث الآية في دي أنت جبار قوم فروغا saboda haka magana ce yanzu ta namu na namu su zo mu ji babu wani takai ta tambayar ta ta gaba ya ce malam gudunmuwar da samari har yau za su bayar kan makarantun mu na boko kama daga firamare zuwa sakandare ko zuwa jami'a da kuma yadda mutum zai yi inganta da imaninsa a tsakani da Allah muna da sakaci wajen harkar ilimi a duk shekara idan aka bayar da rahoto na ɗalibai da suke kammala makarantu na sakandare idan ka kwatanta sai ka ɗauki jihohi guda biyar ne a cikin jihohin mu za ka ɗauki ɗaya ta arna a ce mun yi daidai haka in ka ɗauki waɗanda suke zarcewa su samu karɓuwa a jami'o'i sai ka haɗa jihohi guda biyar ka samu jiha ɗaya ta arna wanda za su yi daidai da ita ka ga wannan ci baya ne mai yawa a cikin harkar ilimin ne a gaskiya akwai ci mai yawa. kuma abin da ke faruwa shi ne. da yawa ilimi baya samun gatan da ya kamata ya samu a jihohin mu an kyale shi a hannun gwamnati kadai mutanen kudancin kasar nan za ga attajiri yana da abin da ya ware na dukiya wanda ke taimaka ɗalibai su je karatu a jami'o'i musamman 'ya'yan marasa galibi to wannan dole sai mun sanya wannan a cikin tsarin a wani abu da ya faru na sha wa mutane labari a duk inda na je abin yana tsummani wata rana ina jin a 1995 ne a alkahira a cairo sai na haɗu da wani ɗalibi ɗan Najeriya ya san da kayan Najeriya ne ma na san da kayan Najeriya amma da ganin shi na san tufafin da sa irin na Yarabawa ne da haka sai muke magana da shi yake cewa ɗan Najeriya kace ɗan Najeriya daga wata jiha duk jama'a take da na tambaye shi me kake yaran mun sai ya mai sai yake karanta sai dai mamaki ya yake karanta medicine a Cairo na san cewa ba ta ba da scholarship kyauta ga wanda zai je karanta medicine sai dai wanda zai karanta ko larabci ko na abu sai ce ai masallacin unguwarsu na kamsu salawat ne asusun masallaci ɗin ɗauki karatu mu a nan gurin yanzu masallacin juma'a ma nan garin mutum ne ya tura jami'ar da godiyo a sakwata ce karatu haka akwai aiki daga ilorin fa masallacin kamsu salawat ya tura shi daga ilorin to mu kuma muna na aka to dole sai mun tashi akan wannan kishin mu farfado da ilimi din nan idan kana sauraron shirin da Idris Muhammad Aminu ke a BBC ranar Asabar na ilimi hasken rayuwa za ka sha maki ko da kaga tun da ya fara shirin zuwa yanzu wayar da kan al'umma ke amma har yanzu jama'a kaɗan da suke wayewa har yanzu kaɗan da suke wayewa da haka gaskiya samarin mu sai mun tashi karatu haikar duk karancin karfin mu dai mu tsaya mu dage cewa ilimi din nan yana da muhimmanci ko ba abin da yake shi muhimmanci a cikin rayuwa mu tsaya tsayin daka a kansa mu fuskanci kowace irin wahala daga baya daɗin zai sannan kuma attajiran mu lalle sun sun taimaka harkar ilimi din nan ta hanyar ɗaukar nauyin ƴaƴan waɗanda ba su da karfi za ka ga wani lokacin ga yaro yana da kwakwalwa amma mahaifinsa bai da ƙarfi. to a nan gurin kai sai ka ɗauki nauyinsa dangina mutum ɗaya sai bi gina al'umma ne kuma ilimi yana da wani abu duk wanda ka bashi kuɗi galibi shi kadai ka ba amma wanda ka baiwa ilimi ba shi kadai ka biyo ba kuma duk mai ilimi sai ka samu cewa moruwar da al'umma suke yi da shi ya fi moruwar da iyayen suke yi da shi kowane irin ilimi ne ko na addini ko na rayuwa to wani daga cikin albarka ta ilimi shi yasa alamar ci gaban kowace al'umma a samu cewa ƴaƴanta sun damu da ilimi sannan kuma dole mu damu da sana'o'i a nan gurin wajen sana'o'i da ya kamata mu damu da su sana'o'i masu ci yawanci mukan yi sana'o'i amma ba mu damu da sana'a mai ci ba in zan faɗa mana gaskiya galibin sana'o'in mu rubdugu muke a wuri guda idan na goni yi teburin shayi ne ma sun yi teburin shayi in na goni yi trader yana sayar da omo da magi ni ma sai in yi wannan trader da yana sayar da omo da magi mun ci takara wuri guda idan wani ya je an bashi mashin yana dan a taba da kabu kabu ni ma sai in dauki wannan wannan duk kuskure ne a gaskiya kuskure ne ya kamata mu shiga sana'o'in inda za mu yi kafada da kafada da arna mu yi gogayya da su cikin ruwan sanyi mu ci su da yaki amma kar mu kyale su ci mu da yaki yanzu a nan gurin idan kana son ka sai dukkan wani kaya na gini to kafin ka samu a wurin musulmi sai ka samu a wurin arne a ɗaya daga cikin jihohin da ita ce ba san me a raɗin aiki da shari'ar musulunci idan kana son ka sai dukkan abin da shafi electronics haka sai ka sai ka saya wajen arni haka idan kana son kafinta mai sana'a ta zamani sosai wanda ya zamanantar da sana'arsa wato wanda yake manya-manyan kujeru masu alfarma wanda za a sa a ofisoshin gwamnati da gidajen sai ka samu arnai na suke har yanzu kafinta mu na gyaran kofa ne in sakatar ka tafi ka kira shi biyar maka ko ba zuba kana da tajan katako kawo ka maka farin katako a gargajiya kawo muke yin abu to da haka a nan gurin kaga gyaran mota kaga gyaran na'urori duk yawanci mun gyara a hannun harda wanda a tsakani da gaskiya in muna so mu farfado mu zama al'umma ba abin da ya kamata Gwamnatoci mu su taimaka ya miƙe irin ilimi da kuma sana'a ilimi da sana'a yanzu na tabbatar akwai jihohi da dama da suka yi ta bayar da wani kulawarsu ko wajen waɗansu a basu motoci na haya waɗansu a basu mashin na kafu kafu ina inda a ce rabin wannan abin an yi wajen baiwa waɗansu da ake ganin suna da nasibi a sana'o'i jari da za su kayan lantarki jari da su sayo irin building materials nan kayayyakin gini jari a sana'o'in inda inyamurai din nan suka kwace mana karfi da yadi. duk a ba mutanen kila da nan da shekara hudu biyar sai ka iya fokasin din cewa za a iya samun canji amma a yanzu a yadda ake ciki garari ne ba kankani ba matsala sai su da sosai kuma samarin suna da wata matsala ne sai mutum ya kin wajibin ya rinka kallon wani abu daban kwanaki wanda sun samari wasu za su hijira wasu ba za su yi boko ba kuma ba za su yi a yi zaɓe da saboda demokarasi kafirci ne kuma za su hijira kuma hijira ba daga najeriya ne zuwa najeriya kaga su yadda suka fahimci addinin daban sai ga wajibin ka kaki ka zo kuma kana wani abu daban waɗansu kuma suka zo suka cewa lalle ma da ya kamata a yi jihadi na ce ni ba ke da jihadi ba na ce ni ko ne da jihadi dan alhamdulillah na haddace suratul anfali na haddace tauba na haddace suratul muhammad na haddace ali imrana na haddace bakara waɗannan ku duk ta kubba ne ni ko ne da jihadi to ai wani lokaci yayi za fita kaga nan gudu suke ga wato sai na tsar da shi a hankali na sai da shi aikin mai kake sai ya shiru ba da aikin komai na ce zamanin ka da abubakar da usman da ali haka suka yi jihadi ba su da aikin yi haka kawai Usman za ta tafi yakin Tabuka ya zo ya kawo raƙumi ɗari ya kawo gaba manzon Allah ko wani abu makamanta haka ya kawo abinci ya kawo kuɗi kai yanzu idan za a me za kawo kuma na ce yanzu kai ka shirya wani ce a ah, ni na shirya da mai da mai kike da shi ina da kasance tsakaninka da Allah abinda kai shirin nan yanzu in kaddara kana da bindiga yanzu a gidanka kana da bullet din za ka yi two hours kana operation bai kare ba sai shuru ya tuno ina jin ko in ma yana da kila bullet din saboda bakwai idan yayi harbi bakwai shedan ya kuskure bai samu ba ya samu daya bindigar kuma ta zama karama ya ta amfani a lokacin da ba bullet to sai ya kuma ita kuma yanzu a fita yaki Allah kalli za a yi sati ko wata ba tare da an fita kasuwa ba cikin wannan waye yake da abincin wata shida a gidansa ya shirya wa jihadi kaddara mutane ba su da shi wata jiha ce ta shirya take da wani suto na ma'ajiyar hatsi da gero da dawa da shinkafa da masara wanda in za ta baci akwai larar abinci a ƙasa wata lokal gamanta ta wannan Wana wani tajire wannan kullum sai mun fita cikin ma'auna ma'auna tun muna auno shinkafa kwano guda guda mu kawo gida ne idan mun je da gungunin maza ake auna wani shinkafa Ta wanda zai wannan wani shi ne ya na da hali jika kaga nan gurin sai mun tsaya sosai mun kalli rayuwar da wayewa ba da gidajenci ko a fita a fita kowa yadda za a fita amma Allah ma abin da yace walau aradul kuruja la a'addu na udda inda da ne suna son fita da sun kimtsi a ƙasa. amma babu wani kimtsi daga ƙasa kai yanzu daga nan gurin ba za ka iya zuwa gamman hawa ba a guje ka je ka dawo dole ne ba ka shirya komai ba ke ka ku dole sai da tsalle tsalle sai da motsa jiki sai da shiri sosai da kimtsi da kiyamun laili da azumin litinin da alamis da karatun qur'ani da bala'in karfi sannan ai jihadi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yace malam wani abokin shi ne matar shi take shan taba amma mijin bai sani ba to ko yana ya halatta ya gaya mai gidan sannan kuma me hukuncin ko wanda layar halatta gare shi in ma baka faɗa masa ba shi zai sani can ta baka ai baya koyuwa dan ba dan ba ce ba za su zo dab da dab ji diwalin da kansa ni ka musu gurbu ba yanzu haka wakilin shi ya sani ya kasa yi wata magana ne amma ni hankali la ba zai yadda ba cewa matar suna kan tawa bai sani an taba tana da fallasa sai an gane in mutum na kan wannan yace ya alga maganar laye ko mene eh ga wanda ta halatta layya dai zance mafi inganci hukuncin da mustahabi ne ba wajibi ba duk da akwai malaman da suka tafi akan wajibcinsa akwai malaman da suka tafi kan wajibcinsa su kuma suna da abin da suka dogara amma na fi kamsuwa da maganar malaman da suke cewa hukuncin ta mustahabi idan mutum yayyana yana da lada idan mutum bai ba ba a zargin sa cewa dan me kai ba to kuma wajen yin ta bace za ta iya yi namiji zai iya yi kuma kowa zai yanka dabba ne guda ɗaya idan dabbar nan tana cikin alganam tumaki ko awaki mutum bakwai sa iya yin tarayya wajen yanka sa ɗaya ko rakumi ɗaya irin yadda ake a hadaya ana iya yin haka kuma a cikin layya dabbar da ta fi falala wajen layya shi ne rago saboda maza Allah ya yi da rago inda hadaya ce abin da ya fi falala shi ne rakuwi idan shi ya fi girma da maza Allah je aikin hajji yayin karatu mi dari shi kadai duk duniya ba a tazar da ya taba wanda a tarihi sai wanda Allah shi ne na farko da shi ya soke da kansa arba'in aka sallallahu alaihi wasallam ko ko yanzu ko minista ya dai ya za samu rago ɗaya irin kafin zurutun da yake yanka ne ya hada Allah g'a rago malam ina son takamammiyar fassarar wannan aya da yake malamai da dama sun fassara ta da fassarori daban-daban wato ma min dabati al'arzi illa ala Allah ya rizquha abin da lafazin dabba yake nufi a cikin wannan ayar da waɗansu makamantanta dukkan halitta da ke ban kafa da mutum da dabba dabba mai kafa hudu da mai kafa biyu har tsuntsu ya shiga cikin ban gane ko za ka fahimci wannan idan ka kulla alaka da ayat cikin suratul nur da Allah ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah ya halitta dukkan halitta daga ruwa fa minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba' يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ce cikin waɗannan dabbobin akwai mai jan ciki ka kamar maciji kenan an samu suna dabba akwai mai tafiya akan kafafu guda biyu kamar ɗan adam kenan akwai mai tafiya akan kafafu guda hudu zawatul arba cikin dabbobi kenan sannan kuma sai ce ya khalqu ma yasha ya khalqu Allah ma Allah na halittar abin da ya dama ma na akwai abin da kafarsa ya faka wato lafazin dabba yana nufin dukkan halitta da ke ban kasa wa ma min dabbatin fil ardi ba wata halitta a ban kasa illa ala Allah rizquha fa ce Allah ne yake jibintar nauyin arzikin ta wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'a ala mustaqar din ta matabbatarta wa mustawda'aha da ma'ajiyarta wajen fassara mustaqar da mustawda shine malamai suka yi sabani ɗin da kila shi take nufi waɗansu suka fassara mustawda mazaunar halitta a cikin mahaifa kafin a haife shi mustaqar kenan mustawda inda Allah ya kaddara za a haifi mutum kuma ya rayu waɗansu malaman suka fassara mustaqar wurin zamansa a cikin duniya lokacin da yake raye a duniya Allah ya san a inda kake rayuwa gari din birni ko kauye ko karkara mustauda inda za a binne mutum bayan mutuwarsa waɗansu suka fassara mustaqar rayuwar mutum ta duniya har zuwa kabari mustauda makomasa ranar tashin kiyama wata ko aljanna to waɗannan al'amura gaba ɗaya zantuka ne wanda wani baya warware wani domin kowanne ɗin Allah ya sani Allah ya san lokacin da mutum yake cikin mahaifa din tsawon lokacin da zai ɗauka kafin a haife shi Allah kuma ya san a ina za a haifi mutum ya rayu Allah ya san ina mutum zai rayu a duniya Allah kuma ya san ina ne mutum zai mutu abin ne Allah ya san ina mutum yake rayu a duniya kuma Allah ya san makomar ɗan adam a ranar tashin kiyama da haka ayat za ta dauki wadannan ma'anoni malaman tafsiri suna da ka'ida lokacin da aka yi aya guda ɗaya aka yi maganganu guda uku wajen fassara ta farko abin da ake kallo shin maganganun nan sun sha bamban da juna ta fuskar ma'ana ko suna cin karo da juna idan muka ɗauka cewa ba sa cin karo da juna to sai ko mu sake kallon su dukkanin su gaske ne eh kowace gaskiya ce to sai a fassara aya da dukkan maganganun guda uku ko hudu ko biyar ko shida amma idan maganganun suka zanto za su ci karo da juna to dole sai magana ta zanto gaske ɗaya ta zama kuskure to sai mu yi kokarin mu nemo wace ce gasken cikin ma'anonin da mu fassara ayar da ita mu kore wancan kuskura wannan ka'idar ce cikin da malaman tafsiri suke da wajen fassara ayoyi na alkur'ani na wannan kuma ce algafar malam ko ya inganta mutum ya karanta kurhuwallahu a cikin ruku'i da bayan an taso sannan kuma menene hukuncin wanda zai sa karanta masa qur'ani a yi masa addu'a farko dai ba a karanta alqur'ani a cikin ruku'i ko a cikin sujada manzo Allah ce inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajida an hana ni karanta alqur'ani a halin ruku'i ko a halin sujada sai ke fa amar ruku' fa